ba suna yi sosai ga maza da mata assalamu alaikum na farko ina so na nuna matuƙar godiya ga wannan ɗimbin jama'a wadda ta zo nan saboda taimara da mu da kuma nuna alamar cewar kafin ma mu iso nan jega canji ya riga mu zuwa ya zauna da gindinsa mun zo mu zauna tun da safe amma mun makara saboda halin jirgin sama domin a zamanin gwamnatin shehu shagari ba abin da yake aiki a duniya jirgin da zai shigo da safe daga kano zuwa sokoto ya kamata ya taso karfe goma sha ɗaya da minti ashirin bai bar kano ba sai bayan karfe goma sha biyu da rabi kuma maimakon ya zo nan sai da aka kai mu mai duguri sannan daga mai duguri muka taho nan wannan shine yadda gwamnatin npn ke tafiya allah shi ɗaya mata albarka jama'a MPP! MPP! Jama'a jega ga ina son gaya muku cewa duniya ta riga ta canja. Najeriya ta riga ta canja. Sauran jihohi a Najeriya sun riga sun canja. Kada ku mutanen jega mutanen jihar Sokoto ku yadda ku yi wani kure wanda zai sa a wannan zaɓe a sake mai da barayi 'ya'yan banza 'ya'yan iska dalliya 'ya'yan da aka ba da iyayen wannan zaɓe yau saura kwana goma a fara zaɓen shugaban ƙasa in gama a yi na gwamnoni bayan shi a yi na 'yan majalisar dattawa daga nan sai na 'yan majalisar tarayya daga nan sai na 'yan majalisar jiha wannan zaɓe wanda ya fi kowanne muhimmanci shine zaɓen farko wanda za a yi na shugaban ƙasa domin shugaban ƙasa shine shugaban najeriya gaba ɗaya shine 'yan sanda ke hannunsa shine kudin najeriya ke hannunsa shine harkoki da kasashen waje ke hannunsa shine sojan ruwa da sojan ƙasa da sojan jirgin sama suke a hannunsa kuma shi yake da jiragen sama da jiragen ƙasa da jiragen ruwa kuma gwamnatin tarayya ikon da take da shi na kyautata rayuwar jama'a yana da yawa harkokin tattalin arzikin ƙasa suna hannun gwamnatin tarayya to amma ta tabbata cewar mps da shehu shagarari sun tabbata da cewar ba za su iya mulkin ƙasar nan cikin gaskiya cikin adalci ba ma an zaɓi ba nan shi an zaɓi shehu shagari ba an yi murɗiya shehu shagari ya riƙe matsayin shugaban najeriya amma ya kasa aikin shugabancin najeriya a zamanin mulkin npn a zamanin mulkin shehu shagarari babu zama lafiya a Najeriya a ƙarƙashin mulkin shehu shagari babu abinci a Najeriya a zamanin mulkin shagari babu aiki a Najeriya a zamanin mulkin shagari babu zaman lafiya a Najeriya a zamanin mulkin shagari ana ƙara yawan sata da fashi da makami ana kuma ƙara yawan sata a ofis Abuja su ne barayi mutum su ne kuma barayi a wannan gari na jera ta tabbata cewar ko ina a najeriya a yau ko ina a najeriya ko a jegane ko a gwadabawa ko a ilela ko a sokoto ko a niger ko a kano ne ko a kaduna ko a gongola ko a anambra ko a lagos ko a oyo ko a rivers ne duk inda ka je najeriya inda aka ce da kai wannan dan npn ne to za ka tana wannan mutumin mai laifi ne wannan mutumin azzalimi ne wannan mutumin barawo ne ko dan luwaɗi ne ko mai neman matan mutane ne ko wanda ya ci bashi ne bai biya ba ko kuma da yana da babu a wannan ƙasa gabaki ɗaya daga kan yakin loye daga kan moses a bisa loye zuwa shehu shagari zuwa alex ekweme zuwa duk wani wanda yake mpn a garin nan babu wanda yake ba mai laifi ba ne kowa yake mpn a najeriya mai laifi ne in ba barawo ba ne in ba barawo ba da shi koren rene daga aiki in ba haka ba ya ci haraji ko gari an sallare shi daga wajen aiki in ba haka ba ya kwana da matar wani ko ya kwana da dan wani ko ya yi aiki ya yi sata ko dai ya yi wani abu wanda yake na mugu wani abu na cuta wani abu na zamba wani abu na cutar jama'a wani abu na allah ya ɗaya da albarka mutane irin waɗannan a ce su ne suke rike gwamnatin ƙasa musamman gwamnatin tarayyar najeriya babu shakka dole a shiga wahala dole a shiga bala'i dole kuma a shiga yunwa a zamanin mulkin shagari an ga irin wahala da wannan kasa ta shiga an ga tsadar abinci a wannan kasa an ga rashin abinci a wannan kasa an ga talauci a wannan kasa an ga rashin aikin yi a najeriya an ga bala'i iri-iri da rashin zama lafiya da tashin hankali iri-iri a kafar nan kuma jama'a sokoto siyasa ba addini ba ce kuma cewar shehu shagari daga jiyar sokoto yake wannan ba dalili ba ne da zai sa mutanen jiyar sokoto su zaɓi shehu shagari ko su zaɓi yan domin siyasa ba gado ba ce siyasa ba addini ba ce ba qur'ani aka ganta ba ba kuma tauhidi ba ce magana ce ta duniya magana ce ta siyasa magana ce ta ka zaɓi wanda kake jin zai taimake ka zai agaje ka zai yi maka aiki zai kyautata rayuwarka da ta iyalinka da ta 'ya'yanka da ta jikokinka wannan shine magana a siyasa ba magana cewar ai wane mutumin jihar mu bane ko wane dan garin ku bane to in dan garin naku barawo ne ko in dan garin naku dan NDN ne tsinan ne sai ka bishi saboda haka ya kamata jama'ar wannan gari na jega jama'a jiya sokoto ku kwana da sanin cewar iskar siyasa fa ta busa a ko'ina a najeriya canji fa ya riga ya kama a ko'ina a najeriya mu a jihar kano mu daga jihar kano ba yanzu canji ya zo mana ba canji ya riga ya zo tun daɗewa a kano domin kuwa a wancan zaɓe wanda ya wuce idan ba ku sani ba ku sani cewa mu jama'ar kano mu muka fi kowa yawa a najeriya saboda haka mu muka fi kowa yawan 'yan majalisa na jihar kano a kano da kuma na jihar kano wanda suke a iko muna da kujera a majalisar jihar kano guda ɗaiɗaiɗai har ɗari da talatin da takwas duk kujerun nan ba a wancan zaɓe da ya wuce muna da kujera daga jihar kano a majalisar tarayyar najeriya a lagos muna da kujera arba'in da shida mu muka fi kowa yawan kujera a majalisar tarayyar najeriya babu ta MTN ko ɗaya da ƙuri'a daga kano muna da 'yan majalisar dattawa guda biyar kamar kowace jiha babu guda ɗaya na mps daga jihar kano a zaben shugaban ƙasa biyar ma bisa ɗarin da ake nema wato ɗaya bisa hudun yawan ƙuri'ar shugaban ƙasa shagari bai samu ba a kano saboda haka ya kamata ku san dalilin da ya sa mu kanawa muke shugabancin neman canji a najeriya ba a kawo mana zancen banza ba a kawo mana wargi ba a kawo mana shakarci ba a kawo mana shawara kanci a kano duk wanda ya tsaya da npp a jihar kano ko dan prp ko dan upn ko dan npn duk wanda ya tsaya zaɓe da mu ku saurari rediyo daga shida ga wannan uh, wata mai zuwa za ku ji cewar a jihar kano duk wanda ya tsaya zaɓe tare da mu sai ya rasa kuɗin ajiyarsa kowaye a kano ya tsaya zaɓe da mu sai ya rasa kuɗin ajiyarsa rasa kuɗin ajiya kuwa shine in an kirga ƙuri'a duk ƙuri'a hudu ba zai samu ɗaya ba a jihar kano saboda haka nake so mutanen amma duk tsarin gwamnati npn din kenan ba fitila ba fitila babu ruwa babu hanya domin gaskiya Allah shiga ta cikin garin mai yanzu wallahi abin da na gani akwai takaici babban birni kamar jega garin 'yan takarda garin 'yan kasuwa garin masu arziki da wadata a ce duk garin nan babu kwalta ma ko da layi daya a cikin garin nan babu shaka wani mugun abin kunya idan ana magana canji in yana zancen canji wannan shi ne abin da nake nufi da canji a canza barayi a kawo mutanen kirki a canza 'yan banza a kawo 'ya'yan kirki a canza masu sata a kawo waɗanda za su yi wa jama'a aiki kuma a wannan jiha ta sakkwato musamman a wannan gari na jega da kuma ƙasar sarkin jega mutum daga kano muna da cikakken labari na irin abin da ake ciki game da hanyar murdiya da hanyar danniya da hanyar zalunci da hanyar a sa mutane dole ko suna so ko ba sa so sai sun zaɓi yan Musa musa to sunan sa bai kama da sunan musulmi ba ya faduwa amma dai magana dai ita ce ina so da amfani da wannan dama in jawo hankalin wannan mai sarauta da cewar ya janye hannunsa daga cikin harkokin siyasa dama dan siyasa ne yana majalisa ya dawo ya ci sarauta ko kuma ya sa shi sarauta to idan yana so ya koma harkar siyasa to ya yi NPN a san ɗan npn da ya kamar yadda aka sani da amma duk inda mai sarauta ɗan arziki na kirki mutumin allah yake to ko me ra'ayin siyasar ka shugabanka ne kuma sarkinka ne amma daga ran da aka wayi gari mai sarauta yana cewa a rabu da wane a kama wane mai sarauta yana cewa a je a rushe gidan wane saboda baya ya ra'ayin npn ko kuma a ci masa mutunci ko a haɗa shi da 'yan sanda ko a kai shi ƙara ko a yi masa sharri ko a kwace masa gona ko a kashe masa fitila ko a sa a mota ta rushe masa gini ko menene zai za a sa a yi wa mutum na sharri to wannan mutumin ya kamata talakawan ƙasa su nuna masa ba su yarda ba kuma su nuna masa bai isa ba mpp mpp mpp mu a jihar kano ba a kawo mana irin wannan shigarta daga kan sarkin kano zuwa wani mai sarauta a kano zuwa mai unguwa babu wanda ya isa a kano ya shiga harkar siyasa har ya fito fili ya nuna cewar yana ra'ayin siyasa kuma ga ra'ayin siyasar da yake a kano bai isa ba domin sai mu ba mutum ɗan bura uban kashi kuma idan yana so ya siyasa ko waye to ya bar harkar sarauta ya hawo gadawa ya zo a siyasa amma yadda muke samun labarin wulakanci da cin mutunci wanda masu sarauta musamman mai sarautar garin nan yake yi ina ganin ya kamata a shirya a nuna masa abin da yake yi nan ba daidai ba ne kuma a madadin jam'iyyar npp ta kasa ga baki daya ina kira ga wannan mai sarauta sarkin jega ko sarkin mai sunansa buzi ko to ina kira kan buzi to a saurara ko meye da ya sunan sarautarsa nan kuna kiransa buzi mu za mu ce da shi muzi muzi a hausar kano shine gidajen mutum shashashen mutum shawarakin mutum shi an muzi a kano kuma ina ganin idan mai sarauta ya tsoma bakinsa a cikin harkar siyasa kuma yana so ya ci gaba da harkar sarauta to ya kamata a nuna masa cewa ba za a yarda haka ta auku ba kuma lalle ne a yi wani abu game da wannan shigantaka da mai sarauta garin ne yake yi domin a nuna masa cewa tsarin mulkin najeriya ya bai wa kowa dama ya yi siyasa da yake so wanda suke tambaya cewa prp a ƙarƙashin shugabancin imodu da mai za a shiga zaɓe ai ba su isa ba ai za mu ga yadda za a yi to gobe za a ji kuma gobe za a kai matan kasa na shan wuya kuma sun hana yin odar abu Samu cikin wuya kuma sun hana yin odar abinci sun saka mu cikin wuya ga tsadar omo da sabulu da mai mai guruguwa ga tsadar omo da sabulu da mai mai guruguwa ga abin masarufi yau na yau da gobe na tsadar tsiya ga abun masarufi yau na yau na gobe na tsadar tsiya sun kara kudin gishiri magi sayansa sai mai dukiya sun kara kudin gikari kalamulu manau mai zaniya sun kara kudin shikari nido kalamulu mai he ka tura ta mai kwakwa kan mu ganta sai mun sha wuya ka tura ta mai kwakwa ma kan ka ganta sai mun sha wuya sun kara kudin shada da totiran abin yin wundiya. sun kara kudin shada da totiran abin yin wundiya. ba su so su sa sace bare mu din kariga wundiya. ba su so su sa sace bare mu din kariga wundiya. ku ba ni amsa kai tsaye ni ina muku tan bayana to ku ba ni amsa kai tsaye gagari yau ya waye burin gushe giya ya za ta yi a hada ta da yan yara su kwakwale idanun shegiya su zara hakwaranta su fata shegiya ya za ta yi ba hakware ba fi ga lallari a bakin shegiya ga shanu ga akuya ga tumura ba kan ga awakai ga shanu ga raƙumi da garken saniya ba haƙora ba fiƙa bare ta farka tumbin saniya amsa kai zai ya je biligeriya ya shagiya ya ɗirka abin tsiya ga ta nan sun sha da shi da ɗan ba na zariya har yana yin magaji ta yake ina Victoria har yana yin magaji ta yake ku neman mariya mu da ba ma jin hausa duk kasar mu ba wata mariya to ku neman mu ce fi shalan ba ta nan ina Victoria ta mana lokaci kuma za ka bata mana kuri'a gwamma ma inda kida hubancinka da duhun kanka da tsoronka ya sa ba za ka dangwala a gefe ba sai ka dangwala a kan hoton to da Allah ka zauna a gida ka huta kuma wani kure wanda muke sake nana tashi domin a wancan zaben an yi shine wato sa dangwala yatsa tsakanin wannan gida da wannan gida in ka dangwala yatsa a kan layi tsakanin wannan gida da wannan gida to ba a san abin da ka zaɓa ba kenan kai ba ka zaɓi waccan ba kai ba ka zaɓi waccan ba saboda haka in an zo lissafi in an zo lissafi ban da ka duk canjin da kake faɗa dinnan kayi a iska duk wata fawa fawa canji canji walla in ka dangwala tsakanin wannan gidan da wannan to to munafiki ne kenan ga wani ya baka suna kai ne munafiki wato ba san ma abin da kake so ba baka ma mana ba kuma baka je a waɗancan din ba ma saboda haka wannan ƙuri'ar ya gata za a yi wannan ina jawo kunnen ku ne akan wannan ina jawo hankalin ku akan wannan dan karka ce a ah, yawai ni ban gane ba ni wallahi ina cewa ko ina ma sai ka dangwala ni ni da naje ko kuma ya kamata a yi wa mata kuma bayani ya kamata a yi wa mata bayani da tsofaffi da matan aure kara za a ce da kika je a ina kika dangwala sai da ce ah, ni da na duba ni da na rasa ma sai na dangwala a baya to mpp mpp wannan zai an yi mana irin wannan a wancan zaɓen wata za ta zo a ba ta takardar ta duba ta rasa yadda za ta yi shi nan sai ta bar takardar ma a wurin sai ta dawo in ta dawo da ambulan hannu ke yaya kin zaɓa ta ce a ah, to ni ban san yadda za a yi ba to dan Allah da annabi ku nuna musu yadda za a yi babu wani aiki a cikin dangwala ya tsanna ba fa wata wahala kawai ka dangwala tawada kanana a jikin ala shi kenan fa kana dangwala fa an fitar da shagari eh? ba fa wata wahala daga ka na yatsan ka nan ɗaf kusa da jikin yan yaran nan ba shi ke nan fa mpn ta mutu ko dai baka san yadda za ka yi komai ba a duniya ya kamata ka san yadda za ka dangwale yatsan ka jikin alama nan ta yan yara magana ta biyu magana ta biyu wadda take muhimmiya ke game da jefa kuri'a da kirga kuri'a shine kuna ta ji a rediyo da jaridu kullum ana magana cewa in an gama jefa kuri'a a ina za a kirga can zaɓe na shekara hudu baya yan ta samu ta yi sata da yawa saboda da aka jefa kuri'a nan gari da kuri sai aka dauki akwatin aka ce sai an kai kura kuma tsakanin nan zuwa kura aka canza akwati aka sa da mpn ko da yake da duk da wannan ba su ci ba amma bana an yi sabuwar doka in a makarantar nan aka zo aka jefa kuri'a to a makarantar bokon nan za a buɗe akwatin a kirga in dai a wannan makarantar ne ko a waccan in a waccan ne a can za a kirga in a wannan ne a nan za a kirga in an kawo malami an sa ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan to kowanne karfe shida tana yi karfe bakwai na safe za a fara ai ta yi har karfe shida na yamma karfe shida tana yi daidai malamin zaɓe zai ce to an gama lokaci ya yi nan take ga wakilan kowace jam'iyya kuma hukumar zaɓe ita za ta biya kowane wakilin jam'iyya za a biya shi naira goma naira goma a wancan zaben ba a biya kowane ba sai yan biyan su zagayo su samu wakilin su su ce da shi a ah, barka da aiki sai a zaro naira biyar naira goma sai a bashi mu kuma namu wakilin saboda ba mu da kuɗi yana nan yana jin yunwa to bana da wakilin mpn da na taɓo da na mpp da na upn kowa ya zo da wakilai guda biyu masu duba akwati za a ba su naira goma a yini kowa za a ba shi naira goma in ba wata larura kuna nan a zaune duk wanda ya shigo na san wannan ya eh, yi dan ungon mu ne ka in wanda ya zo in wanda ya zo in ma wata ta zo ta yi wani nibi ta taho haka a ce mu gani ce wannan eh amaliyar gina malar shehu ce jeki in wata ta zo in wata ta zo ta rufo kai wai ita kulle ai mata kulle ce mata aure ce in aka ga tana wata inda inda in aka bude wannan wannan ba mu san ta ya da kwari wannan ba yau garin nan ce to wannan ita ce barauniyar kuriya saboda haka nan take kai da MPP wakili za ka ce wannan wannan ba mai yadda da ita ba na dama da dan sanda a wurin sai a mika ta waje dan sanda daga nan sai kura daga nan sai kano shi kenan sai bayan kanta wanda sai an gama zaɓe za a yi maganarta amma wanda duk ya zo duk garin nan ba dan garin nan wanda zai ce bai san mutan garin nan ba kuma a garin nan ba akwati ɗaya ba akwati ne daban-daban saboda haka kuma kowane akwati ba za a samu kuri'a fiye da ɗari biyar ba komai yawan mutane yawan ƙuri'a ba zai wuce ɗari biyar ba a wani gun ma mutum ɗari da ne a wani gun ɗari biyu da hamsin a wani gun ɗari uku da wani abu a wani wurin ɗari iya dai inda aka yi lissafin yawan mutane amma komai yawa tsananin da ƙuri'a ɗari biyar a akwati kuma abin da muke fata in an gama kuri'a nan karfe shida an bude akwati an zazzage kuri'a ba za a ɗauki ambulan ɗin nan ɗaya da ɗaya a buɗe kowace in an buɗa za a ga alamar npp a ce ajiye nan npp ajiye nan npp ajiye nan npp ajiye nan npp ajiye ba nan magana ta kare ba ba nan magana ta kare ba wakilin kowace jam'iyya wakilin kowace jam'iyya sai ya sa hannu sai ya sa hannu cewa na yadda na gani a gabana aka yi npp ta ci 500 mu ba mu ci komai ba mu dai to allah kai mu wancan zaɓe ya sa hannu kowa sai ya sa hannu sana akwatin ba sakamakon nan da sa hannun malamin zaɓe da sa hannun duk wakilan jam'iyyu ga abinda kowa ya samu to shine za a kai wannan adadi shine za a kai shi gaba a ce to daga ya da kwari da aka yi zaɓe a makaranta makarantar gabas da gari akwati na ɗaya ɗari 500 daidai saura babu akwati na biyu da 436 iyakacin wanda suka yi rijista kenan sauran jam'iyyu babu a na uku daga casa'in da 499 sauran jam'iyyu babu ko haka za a yi adadin wannan lissafi a kawo na nan a kawo na kura a kawo na ko'ina a kawo na dan hassan mpn shida prd babu uh, na dama ba a santa ba upn ba a santa ba gmpp ba a santa ba shi ke nan. dama wanda zai tsaya na prp yana nan ah, na mpp yana nan a wurin duk inda aka kawo lissafi ya sani kuma ya san duk kewayen kasar nan a mazaɓarsa akwati nawa ne saboda haka in a mazaɓar misali kura inda magana da magana mpn sun san ba za su ci zaɓe ba saboda haka suna nan duk kulle-kulle na sharri suna so amma kuma bana saboda wannan sabuwar doka da aka yi ta a kirga ƙuri'a inda aka jema da kuma cewa wakilan jam'iyyu hukumar zaɓe ce za su biya su yinin da za su yi to bana ƙarye npn ta ƙari ya ya sa hannu a wata doka da aka yi ta a kirga ƙuri'a inda aka jefa to ba wani abu ne ya yasa yake haka ba dalili kawai shine kyau shagari ya san idan dai za a kirga kuri'a inda aka jefa ƙaryarsa ta ƙare ƙaryar jam'iyyarsa 'yan fiye ta ƙare akwai maganar tsara akwati akwai maganar tabbatar da cewar ranar zaɓe ɗin ka zagaya gidan kowa ka ce ya fito kar mutum ya ce a ai mu za mu je amma sai bayan sallah a zahar tun karfe